يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أيها الناس ga watan safar na hijira da za ka sau da ba a sallama dubu da da talatin da bakwai a watan sati mun shiga su sahun inda akwai risala takaitacciya ta muhammad ibn sari a musulmi rahimahullah risalatu fi su sahun kuma ya kamata mu karance ta a takaice a ranar dogon bayani kamar ya rasu amma aikin shi yana da yana guda. man mata qaumun wa ma matat uku. yana ne daga cikin wanda suka rasu amma karamcin su yana nan tare da wa asha qaumun wa hum fi an-nasi amwatu wasu kuma suna da rayu amma matattu ne Allah ya sa ba musu kuma ne ke cewa bismillahir rahmanir su sujudu sahwa دائم قربة الحاجة تكيتن تكيتا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي بلغ البلاغ المبين وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أصل قربة الحاجة قال وصل الله سلم بكرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا zuwa ƙashi wannan hukumatul haja akwai sahabbai shida da suka rawaito da tabi'i daya akwai abdullahi ibn abbas ya rawaito hukumatul haja hukumatul haja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da imam yazo yana so imam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruqiya domin ya ji mutanen kafaran kurai shawawa a cikinsu suna ce annan sallallahu alaihi wasallam majnun shi kuma ce yana ruqiya tun a cikin jahiliya ke kuma Allah yana warkarwa ta dalilin shi ah, abun mamaki kafiri ya sa ana rukiya kuma Allah yana warkarwa kuma ga adibi na cin sai muslim yace fa halak ya kake gani a fara ne wannan san sai fara inna alhamdulillah na hamadu wa nasta'inu a ah, sai ce a in alayya kalimati ka haula ka maimaita mai da kalmomi a nan sallah sai maimaita mai su uku ta dalilin haka yi musulunta shi ya shiga musulunci ta dalilin kwakwatul hajjar abdullahi ibn abbas ya rawaito abdullahi ibn mas'ud ya rawaito abdullahi ibn qais ne abu musa aisha kaga sahabbai hudu kenan sannan kuma muna da jabir ibn abdullah sannan muna da nabir ibn sharif sannan tabi'i guda ɗaya shine az zuri malamin mawali duka sarwaito inna alhamdulillah ne hamadu wa nasta'inu sannan mala ya kawo shakkur na khutbatul haja alhamdulillah rabbil alamin wassalatu salamu ala nabiyyina muhammad صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين وعلى آله وصحبه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن كثيرا من الناس يجهلون كثيرا من أحكام سجود السهو في الصلاة ce mafiya yawancin mutane sun jahilci hukunce-hukuncen mantuwa a sallah faminhum man yatruk sujud as-sahw fi mahalli wujubihi akwai da yake iya barin ma gaba ɗaya su juru sahu ɗin a wurin da ta waje ba wa minhum man yazuru fi ghairi mahallihi wani kuma sai sujjada ba wurin da zai ba a maimakon yin sujjada kabla salam sai ka jiya maka sallama wa minhum man su zuru sa'u kabla salam wa in kana mawdi'uhu ba'dahu akwai da zai sanya ya ji abu su juda ƙablar salam zai sa kafin ya sallama kawai sai ya sai wa in kana mawdi'uhu ba'dahu kai ko koda gurin da zai din bayan sallama ne shi sai jirkita wa minhum man ba ba'da salam wa in kana mawdi'uhu qablahu akwai kuma da zai ba'da salam ko da qabla salam zai zaka ga ko kowanne da irin nashi ولذا كان معرفة أحكامه مهمة جدا ولن كسن كنتو كنتن سجود السهو ينا مهمة لا سيما للأئمة الذين يقتدي الناس بهم مسمى قليما من دمتا نسكي في كنس وتقلدوا المسؤولية ومسكة كنوي في اتباع المشروع في صلاتهم وجنب بي أسلع allati ya umuna musulmi na biha mana nauyin da suke ma mutane jagoranci malam tun da ya ce akwai kwafa ko a can ma larabawa kenan ballanta mu kuma masha Allah tabaraka Allah sai ce fa ahbabtu an uqaddima li ikhwani da wannan malam ce yana so ya gabatar ma ɗan uwan shi musulmai ba'dan min ahkami hadha al-ba' shashin hukunce hukunce wannan babu a shi ma bai ce duka ba shashin hukuncin hukuncen su zuru a rajiya min Allah ta'ala an yanka a bihi ibadahu mu'minin ce fata Allah ya amfana da mu'minai Allah ya sa mu zuru ne ce a yi aikin banza wannan aikin Don wannan takardar na makaranta to kaga shi ke nan yana yawa bai shiga cikin mu'mini ba fa qul musta'inan billah mustalhiman min at-tawfiq lis-sawab yana cewa Allah ya datar da ni sannan mustalhiman minhu tawfiq Allah ya mai ilhama na tawfiki dace zuwa ga daidai sai fara cewa sujudu sahwi ibaratan an sajdatay an sajdatay in an ce sujudu sahwi ibara ne akan sujudodi guda biyu yasjuduhuma al-musalli wanda masallaci zai yi su li jabri al fi salatihi min ajli sahu dan ya gyara tangardan da aka samu a cikin sallar shi saboda rakkanwa wannan shine sujudu sahu sujada guda biyu ne baraka da yake wa asbabuhu thalathatun dalilan da yake kawo an sujudu sahu kuma guda biyu na daya aziyada in kai kariya sallah na biyu wa in kai ragi daga addition da subtraction to sana abu na uku shine shak in kai shakka a cikin sallar daga shakka ƙari ko rage shine kawai ke kawo su duk sawo shakka ƙari ko rage sai ma da ce a ziyadatu idza zada al-musalli fi salatihi qiyaman aw qu'udan aw ruku'an aw sujudan muta'ammidan baqalat ƙari idan mai sallah ya ƙara tsayuwa da gangan ko ka ƙara zama da gangan ko kuma ruku ka ƙara murade da gangan ko sujjada da gangan ka ƙara ta to batsalar salatu sallar ta ɓaci kawai waɗanda gangan cikin Allah baya so domin ka yi bidiya ko wani wanda yi bidiya mana amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun <coughs> wa in kana nasiya to in ƙarin ya zama da mantuwa ne to kaga ƙarin ne za yi kasashen kashi biyu inda gangan sallar ta baci in kuma da mantuwa wala yadhkur ziyada hatta faraga minha har sai da ka kara sallar sai ka tuno ai kai kari to falaisa alaihi illa sujudas sahw babu abin da yake kanka sai dai kai ka dawo kai wannan sujada wa salatuhu sahiha kuma sallar ta yi wanda in ka riga ka yi sallama ki wa in zakara ziyadata fi athna'iha kamar a cikin sallar katina ka yi ƙari wajaba alaihi ruju'u anha to dole ka bar wannan ƙarin ka dawo in kana cikin sallar sai ka tuna ka tashi zuwa raka'a ta biyar to za ka dawo wa wajaba alayhi sujudu sahwi kuma za ka yi sujudu sahwi dole dole wa salatuhu sahiha sallar kai ta mata yi idan ka tashi zuwa raka ta biyar za ka dawo lalle lalle za ka yi sujada ba da salatu da fatan mun gada abin da ke fara in ka riga ka in da gangan ne sallar ta bashi. in kuma da mantuwa ne to za ka yi sujada za ka yi sujada wace iri za ka yi sujada ba da sala sannan in ka manta karin sai da karga ka kara sallar gaba daya to za ka dawo ka yi sujada shi ma in kuma kana ciki ne za ka bar ƙarin shi ma ka yi sujada ba da sala misalu zalika shaksun sallar zuwa matsalan mutum ne sallar salatu zuhur bisa misali kamsa raka'at ka yi sallar raka'a biyar ولم يذكر الزيادة إلا وهو في التشهد baka tuna ba kuma sai kana cikin tayya kaga wannan ya riga ya wuce ke to fa yu'minu tashahhuda wa yusallimu sai ka cika tahiyyar ta ka kai sallama thumma yazulu lisahwi wa yusallim sannan kuma sai kai sujjada sai kai sallama fa yu'minu tashahhuda wa yusallimu daga za ka yi sallama tun da daga yi sallama zai zama ba da salatu ba yasjudu lisahwi yasjudu lis-sahwi wa yusallimu sannan kuma sai kai sujjada na sahwi sujjada biyu kana dawa sai kai me kuma ce wa yusallimu sai kai sallama ana yana da jiyar maka nan cewa ba ka mai mai kyautata giya to fa in lam yadhkur ziyada idan baka tuna wannan karin ba illa ba'da salami sai bayan da kai riga kai sallama ko sallama ɗaya kake yi in ka doge lalle ita irin ce to babu laifi a wani annan sallah sallam shi ya fi sallama biyu to bayan ka yi sallama to sajada lissahawi wa sallama sai kuma ka yi sujjada na sujudu sahwi kuma ka yi sallama kawai وإن ذكر الزيادة وهو في أثناء الركعة الخامسة وكان تكير ركعة بيرني مثالي كما قل الركوع jalasa fiha fil hali kawai sai ka koma ka zauna yanzu duk wannan raka'a sai ka rugar da ita ke kai tashahhadu wa yusallimu sai kai tahiyya kai sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu duka dai yanzu za ka yi sujada ne ba'da salam دليل ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا dalilin wannan shi da annabi sallallahu da bai ya salatu raka a biyar faqila lahu azina fi sala ya rasulullah an yi ƙarin sallah ne qala wa ma za ka yi yace me ya faru qalu sallaita khamsan ya raka a biyar kai ba to yi sajdatayni ba'da ma sallama ba'da ya sallama din sai su jira biyu wa fi riwayatin fa thalla rijlaihi sai ya tankwara kafafuwan shi wasabbal alqiblata ya fuskanci alqibla sajada sajadatai kaga nan ba sharadi ne sai kai kafara harama ba wasabbal alqibla sajada sajadatai ana nan kafara da zaka tafi shi ne ka nuna ka shiga sallah yana yi kawai sun masallama kawai sai fada sallama to ga nan ba bukata a maimaita tafiya ba za mu zo magana maimaita tahiyya musamman akwai dalili a kan wannan din amma sai da dalilin kuma ba dalili mai kwari ne sosai ba assalamu qabla tamami salah idan kai sallama kuma kafin sallar ta cika raka biyu sai kai sallama ko raka uku sai kai sallama shin sallar zahar ko asar ko da isha kafin sallar ta cika kaga kaya rage kenan السلام قبل تمام الصلاة من الزيادة في صلاة في الصلاة yana daga cikin in kai sallama kafin sallah ta cika Dole zai ce rage ne a amma ba da yake ce a mina ziyarati fi sala yana daga cikin ƙari ne a sallah a ya zan zama na yi rage kuma a ce na yi na yi sallan a zahar raka biyu ne sai ne sallama to mana ya ce minas ziyarati fi sala yana daga cikin ƙari ne a sallah haka ne karatu yake haka yi domin yanzu wannan sallaman da ka yi ta ba gurin ta bane kai ƙari tunda wancan rakoyi guda biyu za ka kawo su wannan ba baka gane baka ka ɗauki kalkuleto. a misali minus 10 minus 10 ka sa minus 10 kuma sai ka ce plus 2 ko kuma minus 10 minus 2 kuwa minus 10 sai kuma ka sake cewa minus 2 nawa zai baka kenan eh zai nawa minus 10 sannan kuma minus 2 zai baka 12 ne 12 zai baka minus da minus ke na ya koma a addition to shine karatu a danki assalamu qabla tamami salati min az-ziyarati fi salat ka rage rak'o'i to ya zama kai sallama to ya zama kai me kenan kari ne nan tunda wannan sallama ba gurin ta bane ka yi sujada ba'da salat fa idza sallama al-musalli qabla tamami salatihi muta'ammidan <coughs> batalat salatu wanda gangan ne kai sallama sallan ta baci Allah shi baya sanin girgiri ko kwalokwalo kama Allah kwalokwalo ko kai waye kawai za a wurgar da mutum ma kai ba sallama ma shi kai shi ne sallama sai a wurga shi inna إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها balan يأوي biha fi jahannam kalma ɗaya kawai mutum zai faɗa sai ce ka rubuta da shi kawai shi ne wannan ganganci a wurin Allah abu ne mai haɗari wa in kana nasiyan amma da mantuwa ne sai kai assalamu alaikum wa rahmatullah raka biyu walam yadhkur illa ba'da zamanin tawil kuma baka tuna ba sai da lokaci tsawo kawai a salata min jadid kawai za ka sake sabon sallah ma wannan shi ma akwai magana ibnu hazm magana ibnu hazm a cikin halla ya ce a'a in dai ka manta ne da kawai lokacin da ka tuna dawo ka yi sal sujjada sujjadatai amma jumhurin malamai ka ce za ka sake sallar kawai in dai lokaci ya yi tsawo kwana ɗaya kwana biyu kawai sake sallar min jadid wa in zakara ba'da zamanin qalilin amma idan lokacin dan gangani ne ka ne ka daqiqatayn kamar minti biyu aw salatin ko minti uku fa innahu yukmilu salatahu zaka dawo ka cika sallarka wa yusallimu kai sallama thumma yasjudu lis wa yusallimu sai kai sujada sujudu sahu sai kuma kai sallama kaga nan wanda ya mantuwa raka'a biyu sai ya sallama kenan kafin sallar ta cika shi ma za ka yi sujjada bi da sala dalilin zalika dalilin wannan matsalan hadithu abi hurairah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسلم من ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم سيسلم على ركعة بيو فخرج السرعان min abuwabil masjidi wanda suke yin gaggawa masu sauri a sun fita ƙofofin masallaci ya ƙuluna ƙosiratis sala suna ta cewa an rage sallah an rage sallah wa ƙamar nabi sallallahu alaihi sallam ila annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi gaban wani katako a masallaci fattaka alaiha ka annahu ghadba ya dogara kan katakon kaman dai ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi fa qama rajulu fa qala sai wani mutum ana ce mai duniya dai da ya tashi ya ce ya rasulallah ana sai ta an kusiratis sala ya rasulallah ka manta ne ko an rage sallar فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم ولم shi a yakinin shi ba a rage sallah ba kuma bai manta ba lam ansa ce manta ba wa kuma bai rage sallah ba فقال الرجل zikir ya daini sai ke cewa bala qad nasita ce tabbas ya rasulullah mantuwa kai wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi a haƙƙun ma ya yaqul abun da ya faɗa din gaskiya ne qalu na'am ce tabbas ya rasu raka bi kai فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما بقي من صلاته النبي صلى الله sai gabatar gurin da yake tsayuwa sai ya yi ya sallaci abin da ya saura tun da raka abu ya yi kaga sana raka abu ke to tun da ya riga kawo su sun masallama sai ya sallama a gani za a yi ba da salafi wanda ya sallama daga raka biyu ko raka uku sallan maghrib a sallan isha sallan azhar la'asar zai sujjada ne ba da salam shi sun masallama sai sallama sun masajada ni sai sujada guda biyu sun masallama kawai sai sallama to kaga duka abin da suna ce cewa kawai sai sallama sai sallama to kaga duk wanda ya wannan shi ne ke kan asali wanda ya wannan shi ne ke kan asali wanda ya maimaita hiya kuma ba shi ba ne a kan asali duk da shi cewa shi ma din akwai mai akwai dalili da yi dogara da shi inda malamai gaga na karanta mana rafin malamai ne la'in mace da ala ranar yaushe ranar litinin rafin malam an mace da ala na ibn taymiya ranar ranar laraba kuma karatun sai buhari ke ranar mandi ranar litinin ke anan ke na ke bala rafin malam kaga kenan malamai suna iya kafa hujja wancan ya ce yayi kaza wancan ya ce kaza to kaga akwai malaman da suke cewa kai daga kai kai sujudu sahau sai kai mai kuma sai kai sallama akwai kuma da suke cewa sai ka maimaita tahiyya to maganar da yake daidai kuma ba ya taba samun magana biyu duka daidai ne dole sai dai guda daidai daidai a alƙanut cikin sallar asuba to wanne ne daidai don suna cewa eh za a yi wani suna cewa bid'a to ne ne daidai ke na ne sunna dole dai sai an samu magana daidai? ne abin da ya shafi dora hannun dama akan hannu da sakewa to dole sai an samu daidai ne ya ce duk wanda aka yi yayi a yi na yi kai sai dai kowa jus amma wallahi bai daidai ba duk wanda kai yayi a a sai dai ɗaya ne daidai ɗaya kuskure to akwai matsalolin haka raful malam an anil matil ala dole ɗaya ne daidai ina wa kai wanda kake kai daidai ni wanda nake kai kuskure ko wanda nake kai daidai daidai wanda kake kai kuskure dole sai dai haka amma su masu sauraro haka ne ko ba haka bane haka ne ah ya zai zama haka kawai masu sauraro ku ne za ku bani ansa haka ne ko ba haka bane haka ne ah, a haka ake karatu bai Allah ya kamata gyara shi wa idza sallama al-imamu ta tamami salatihi idan imam ya sallama kafin sallah ta cika wa fil ma'mumina man fatahum ba'd as-salati a cikin mamu akwai wanda shashin sallan ta wuce shi shi kuma imam ya yi sallama kafin sallah ta cika ya yi raka'a biyu sai ya sallama da kuma akwai masbukai iri na irinka faƙamu liƙaɗa'i ma fatahu to sai suka tashi suna so su ciko abin da ya wuce musu to sun mazakarar imamu an na alaihi naqsan fi salatihi to sai kuma imam ya tuno a to ai zalla raka biyu muka yi faƙama maha sai ya tashi don ya ciko sallar to su sun fara mai ramuwan rakoyi da suka wuce su to fa innal ma'mumin alladhina qamu li qada'i ma fatahum yukhayyarun to za ba su zabi baina an yastamirru fi qada'i ma fatahum imma su ci gaba da abinda ya wuce musu din wa yasjudu lis-sahw kuma sai su zo su yi sujudu sahw ko kuma tunda Sallar ba bata cika ba to ya oga ya dawo kuma inna ma Limamin al-imamu bihi ga garaba da shi wa baina an yarji'u ma al-imami ko kuma su bar sallar tasu wannan kawai sai su wurgar tunda imam ya dawo kawai sai su dawo tare da imam fa yutabi'uhu su bi imam fa sallama idan yi sallama qadaw ma fatahum sai su rama kuma abin da ya wuce musu din wa sajadu lis-sahwi ba'da salam ce suna da zabiya a nan to ga kamar wannan din zai fi tsari gaba da masallaci imam ya sallama eh ya manta to shikenan mun fara ramuwa sai muka ga imam kuma ya tashi to shikenan sai mu hurgar da tamu sai mu damu ga imam duk da cewa an ba su ma mun zabi amma kamar wancan din zai fi tsari ya zama duka kawai sai mu hurgar da tamu din sai mu dawo mu bi imam in ya kare tunda raka ɗaya ne yana yiwa ta kuce mana ko raka biyu to kamar raka ɗaya ce shi kenan sai mu tsaye da tamu muka bi shi sai kenan sai mu sujjada ba da sala to malam ma ya ce wa hada aula wa ahwatu wannan na karshen shi ya fi kuma shi ya yafi yawa domin duk abin da imam ya yi za ka yi tare da shi sannan ya sallame ka kuma sai ka dawo ka kawo abin da ya cika ya rage maka wannan ya kasance imam ya yi mai kenan ya yi sallama kafin sallar ta cika to sai ma ne ce annaks annaks mana akwai ƙari kenan akwai ragi to ragin zai kasance musamman a malikiya akwai ragi na sunnoni sunnar kuma ba kowace iri ba to akwai naqsul arkan to nan mala ya sake baje mana koli sosai naqsul arkan akwai ka rage rukuni kaman fatiha kaman tsayuwa kaman ruku'u kai sujjada guda daya sannan kuma akwai na wajibai na sunnoni ke to kaga shi rukuni dole sai dai ka wurgar da wannan raka'an ka kawata. shi yace idan idan musalli rukunan min salatihi idan ka bar rukuni ma'ana wajibi abin da yake farilla kenan to fa in kana al ihram wai da ka zo kana gudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana gudu a sallah amma har yau din nan zaka samu mutane gudu suke a sallah har zuwa yau baraka ce har gobe ba don baka san yana gobe kuma abin da zai faruwa ba yana da cikin kurakure da muke ce har yau har gobe a ba me yasa abin da zai faru gobe sai Allah har yau har gobe a har yau aka samu mutane da yawa sun yi gudu ba yau jin ba ba da wallahi aka ga mutane da yawa suna farkala to sai mance kawai da ya zo sai wani yuton Allahu akbar sai ruku shi yanzu bai tsaya don kabbara harama ba to shi kenan falasa salata lahu ya yi shirme ba shi da sallah sawa'un tarakaha amdan am sahwa ita takbiratul ihram ko da gangan ne ko da mantuwa babu sallah li'anna salatahu lam tan'aqid domin sallah ma bata kullu ba baka kullata ba ballanta wa in kana ghayr wa in kana ghayr takbiratul ihram wa in kana ghayr takbiratul ihram yani in kana sahw ghayr takbiratul ihram idan ba takbiratul ihrami bane ba misali sai ka bar ruku amma kuma da mantuwa ko da gangan to inda gangan ne fa in fa in tarakahu muta'ammidan inda gangan ne kawai batalas salatu inda da ganganci ne ba abun a musulunci ba daukan shi da wasa wasa wa in kana sahwan amma inda mantuwa ne to fa in wasala ila mawdu'ihi min ar-rak'ati ath-thaniya in ka je daidai gurin a raka'a ta biyu misali ruku sai ka mance baka yi ruku ba to har ka je raka'a ta biyu a can din kuma ka je gurin ruku shine fa in wasala ila mawdu'ihi in ka je gurin abin da ka manta din min ar-rak'ati ath-thaniya kagan tsayuwa ne har kayi sujjada ka je raka'a ta biyu har ka tsaya kuma ka manta da tsayuwa ne shi kenan lamatin raka'atin lati taraka minha kawai sai ka wurgar da wannan raka'an da ka bar wannan rukunin wa qamatin lati taliha maqamaha wanda take binta sai ta zama ita ce mazaunin ta farko ke mutum ya mance yayi ruku to sai ka je kai sujjada kuma amma ka mance ku sannan kuma har yanzu ka tashi zuwa raka'a ta biyu a na biyun har ka je kai ruku sai ka tuno a ah, ai baka yi ruku a raka'an farko ba da ke na wancan kawai ka ce ka wurgar da ita wannan ta biyun sai ta zama ita ce ta farko to sannan kuma tunda wancan ya zama ƙari sai kai sujjada as salat wa in yasil ila mawdu'ihi amma idan baka kai gurin ba misali ka yi sujjada yau sai ka tuno ce ayi baka yi ruku ba a wa in yasil ila mawdihi min ar-rak'ati thaniya in baka kai a raka na biyu ba wajaba alaihi an ya'uda ila ar-rukn al kawai dole ne ka koma gurin abin da ka bari fa a tibihi wa bima ba'dahu sai ka zo da shi da abin da ka bar shi din misali ka mance gaba daya baka yi ruku ba sai ka tafi sujjada to tunda ka mance baka yi sujjada ne a baka yi ruku ba ka tafi sujjada kawai sai ka dawo tsaye sai ka yi ruku ne ke cewa ba alaihi an ya'uda ilar rukunin matruk sai ka bar abin da ka bari din fayatiya bihi wa bima dahu. wa fi halatai ne. a dukkan wannan halayen guda biyun. halai biyu a nan ya kama da halin farko shi ne wanne ka shiga raka'a ta biyu kuma har ka zo gurin ruku'u kenan to kawai sai ka wurgar da wancan a farko raka'a ta biyu sai ta zama ita ce ta farko to anan sai ka yi sujjada ba'da salam ko kuma ka yi tsayuwa sai ka mance ba ka yi ruku ba har ka tafi sujada to tunda ka tafi sujada kawai sai ka dawo sai ka yi ruku'un sai kuma ka yi sijjada sai ka ci gaba to kaga duka wannan da ya ƙari ne ke shi ne da yake cewa ya jibo alaihi an yi da lissahu da salam misalu zalika shakson nasiya sajada thaniya saniya ar raka al mutum ne mance sijjada ta biyu a raka'an farko فذكر ذلك وهو جالس بين السجدتين في الركعة الثانية sai kuma ka tuna kana zaune ka yi sujada ka ɗago a raka'a ta nawa ta biyu amma ta farkon kuma bata cika ba to shikenan fatalqur raka'atul ula kawai sai ka wurgar da raka'an farkon nan tunda har ka zo ina ka zo gurin wancan din da ka manta har tun da kana sujada ne ka yi sujada har ma ka ɗago kuma wancan din abin da ka bari sujada wata qomu thaniyatu maƙamaha. to ta biyun kawai sai ta zama mazaunin ta farko ta ya'tabiruha har raka al-ula sai ka ce yanzu kawai ta zama maraka an farko ke wa yukmilu alaiha salatahu akanta kawai ka gina yanzu da ka wurgar da wancan raka'a ta biyun na ita ce ta farko yanzu kana raka'a ɗaya kawai kacal ke sai ka kawo ta biyu sai ka yi tahiya ta uku ta hudu shi ke kai sallama in kai sallama kuma sun ma ya zuru lissahu wa sallim sai kawai ka yi sujadu sahawo sai kai sallama misalun akhar kaga yana tafiyar maka abin da misali za ka fi ganiya sosai ma an shigo sarkakiya to misalun akhar shaksun mutum ne na siyar ta saniya sai ka manta sujjada ta biyu waljulus kabla ha da kuma ma zaman da ake kafin sujjada minar min rak'atil hula daga zafi dan Najeriya kenan man fetur ya shagaltar da kai kana layi ne kuma ka za ka yi sallah a ce an ja layi an ja layi sai kenan kuma sai kasance ka mace kawai sai ka ci gaba fa zakara dalika da an kawo min rukuwar firraka a ar kaga zabin da ka manta ne sujjada sannan kuma sai ka tuno a raka'a na nawa na biyu bayan ka dago daga ruku kaga yanzu baka ka isa sujjada ba gurin da ka mance wancan tafarka shi ne ce fa'innahu ya udu kawai za ka yi komawa wa ya jilisu ka zauna wa ya judu kuma ka yi sujjada mana wannan raka ta biyu ka wurgar da ita ke sun mai yukmilu salatahu sai ka cika sallarka an gane wannan tun da zuba ka zo jin sujjadan ba za ka iya wurgar da kawai na raka ta biyu ya zama kari kenan kawai sun mai sudu lissahawi wa yusallimu bayan yukmilu salatahu wa yusallimu za ka yi sallama thumma yasjudu lis-sahwi wa yusallimu sai kuma kai sujudu sahwi raka'a abinka ka kai sallama sai naqsul wajibat yana sai mu dakata nan naqsul wajibat bayan ka bar wani abu da yake sunna mai karfi shine wajibi ke to yanzu ya za yi kuma ka tafi da shi haka da insha Allah yana yi wa zai hallale mana wasu matsaloli masu yawa a cikin nan da sannan kuma muka zo cikin littafin al'akhdari shi kuma zai sake hallale mana irin nashi da dai mai Allah ya samu ka gane abubuwa da yawa cikin sujudu sa ba sai da mutum bayan da shi ba a shi kenan sai zama kamar sujada na zulya daini a sallallahu alaihi wasallam ya manci ba ma sujada ɗaya ba ma ya bance ma sujjadodi guda hudu kenan guda hudu kuma na gaya mai sai dawo ya cika ya sujjada ba da sala don guda ɗaya ne kiran kana shi masallacin za ka dawo ne kawai ku cika sannan ku yi sujjada ba da sala wannan shi ne a takaici اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما هيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا لا من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت astaghfiruka wa atubu ilayk wa aqulu alhamdulillahi da alamin